Comrade Ajiwala suna na Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi. Yau gashi Allah ya kaddari ka hito daga gidan yara Argungu kuma kana ziyara cikin garin Argungu ya ga kama a wurin da adda tarihi a garin Argungu matan da inda aka bukin kamun kihi na Argungu International Fishing Festival. To ya kajiya kuma ga ka hito kana yawo ga yan uwa da masoya da abokan arziki suna biyar ka ko ina. To Zaidu Bala kamar yadda ka sani ƙwarai. ni mutum ne mai kaunar mutane shi yasa ka ga irin waɗannan mutane da muke tare da su yau don haka farin ciki na wallahi ban da kalaman da zan iya ambatan irin farin ciki da nake to alhamdulillah musamman ga ku yan uwa da kuke nan dan ko da na taho argungu ban ma san ni ina za a kai ni ba da aka tsoro ne da ne amma cikin ikon Allah sai gani nan sun yi kuskure sun kawo ni gida dan ku na zo na tarar da yan uwa daga cikin ma'aikatan gidan yari da kuma 'yan uwa da ku kuka sani muke tare da ku tun fil azal da kuma 'yan uwa da ma bamu mu taɓa ganin juna ba irin kauna da aka nuna min ban taba kwana da yunwa ba ban taɓa kwana da kishirwa ba duk abin da kai gata aka gwada mu a rungu alhamdulillah ni yadda ka san na zo aikin hajji haka naje alhamdulillah kuma wannan zama da kai ya zama wasu abubuwa darasi sosai inda kana karance karance kana ta abubuwa da yawa kuma an haɗu da mutane an zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya Ah masha Allah gaskiya wannan wannan zama da muka yi zaman ibada ne tsakani da Allah ban taɓa samun kaina a wani yanayi na da na kusanci Allah kamar wannan lokaci ba kuma irin karatu nazari da muka yi na abin da ya shafi littattafan addini da kuma karance-karance da muka yi na wato siyasar duniya mm. da ma abin da ya shafi tattalin arziki duk mun mai da hankali mun yi zaman banza ba mun yi zama na karatu na kuma wanda yake zama ne na kafara ta alhamdulillah da kuma suke ciki abokan zama da muka zauna tare wasu mun fice tare wasu kuma mun basu da muka basu wallahi sun fi mu hakuri eh. kuma in Allah da za mu ci gaba da ibada da addu'a su ma nan za su